amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna sha biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da goma sha shida ga watan biyu ko ga watan hudu a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin da biyu don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin juma'a na miyaki da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sule street idan jama'ar musulmi ba su manta ba a mun kwana a nambar aya ta 62 a cikin wannan sura mai albarka suratul waqi'a yau kuma za mu tashi kan lambar aya ta 63 insha Allah ana rama mai Allah yake Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a fara'aitun mata harsun ku bani labari mana dangane da abin da kuke nomawa a antum tazra'unahu shin ku ne kuke tsirar da shi kuke ainihin wato fito da shi daga cikin ƙasa am nahnu zari'una ko kuma mu ne muke fitar da shi muke tsirar da shi daga cikin ƙasa launa sha'u Allah ce da mun ga dama la ja'alnahu khutaman da mun mayar da shi karmami wanda ba shi da wani amfani ya bushe ya kekashe tun kafin ya kai matakin nuna ya ainihin wato kekashe ya bushe ta yadda ba zai muku amfani ba fazaltum tafakkahuna sai ku wayi gari kuna mamaki ai ta ta'ajjabuna kuna mamaki kamar yadda ibnu jarir ya fassara suka ce tandamuna ai tan tandamuna kuna nadama akan abin da ainihin wato ya faru ko kuma abin da ya kasance da ku dangane da a matsalar bushewarsa wasu suka ce zaltum ta talamuna talumuna anfusakum wayi gari kuna ainihin wato ko ta talawamuna ko talawamuna kuna zargin kanku ko talumuna anfusakum kuna zargin kawunanku shine fazaltum tafakkahun inna lamughramun za ku waye gari kuna cewa lalle mu mun tafka mummunan asara wasu ka ce inna lamughramuna ai lalle mu dinnan wato matsala ta same mu ai lamughramuna an haramta mana amfanuwa da wannan ainihin wato amfanin gona an gane ko bal nahnu mahrumun a'a mu ababen haramtawa ne ga wannan amfanin gona ba a bar mu muka amfana da shi ba gashi ya lalace ya riddige ya bushe ya kashe. Allah sai mun ga dama sai mu busar da shi mu kasar da shi ya zama karmami abincin awaki kafin ya kai matakin nuna ku girbe ya amfane ku sai a waye gari ya wargaje ya lalace ya riddige ya zamanto hutama shi ne ta a fara'aitumul ma allazi tashrabuna ku bani labari dangane da ruwan da kuke sha mana a antum anzaltumuhu min almuzni shin ku ne kuke saukar da shi daga giragizai da ainihin wato abin da ya shafi wato girgije da gajimare da Allah ke haɗo su daga ainihin wato sama su zubar da ruwa am nahnul munziluna Allah ya ce ko ni ne mu ne muke saukar da shi launa sha'u Allah ya ce da mun ga dama ja'alnahu ujajan sai mu sanya shi ruwan zartsi ga gishiri ga kanwa a ciki ko yanzu aka jika ma ruwan kanwa in ka sha ai ba daɗi ko to Allah ya gaje sai in muka ga dama ruwan sama sai mu mai da shi mai zartsi wanda ba shi da daɗin sha in ka sha sai ka ji gaba ɗaya bakin ka wani yin hakan nan Allah ya ce da mun ga dama da shi mai da shi haka ruwan zartsi walau la tashkuruna me yasa ba kwa gode mana a fara'aitumun naran lati turuna Allah ya ce ku bani labari mana dangane da wutar da kuke kunnawa a antum an sha'atun shajarataha Cin ku ne ka kirkiro kuka samar da kuka halitti bishiyar da ake samun wuta a jikinta yanzu kai baka mamaki yanzu a ce a haɗa wani abu da wani abu kawai in aka kyasta kawai sai wuta ta tashi baka mamakin wannan yanzu wannan kaɗai bai isa ka kaɗe ta Allah da bauta ba a haɗa wani abu da wani abu wanda wani abu ne na itaciya wasu itace ne guda biyu kamar yadda za mu zo mu bayani malam mustapha adawi zai gaya mana wasu bishiyoyi ne a yankin jaziratul arab suke zai cewa ana samun su a sanan idan aka hada wannan da wannan ana kyassawa sai wuta ta zo an gane magana da kyau ko kuma tsakanin dutsi da dutsi aka gurza su ko yanzu aka gurza sai ga wuta ta tashi kai yanzu abin ya kai ma dan a yana cikin gudu in ya sauke me sanda sai take ta a ƙasa kar kawai sai kaga wuta ta tashi ko ba haka bane Allah ya ce ku kuka samar da wannan yanayin da yake samar da wuta ko muni waye ne ya samar da wannan yanayin? waye isa ya faɗi yadda ake wutar ke tashi wutar ke faruwa ke samuwa in ba musu Allah gwanaye ba an gane magana da ke ko a antum an sha'atun shajarataha shin ku ne kuka kirkiri kuka halitti bishiyarta da take samar da wutar am nahnul munshi'una ko kuma mu ne muka kirkiro muka halittu wannan bishiyar Allah ya ce nahnu ja'alnaha tazkiratan mu ne muka sanya ta ta zamanto wa'azi da fadakarwa a gare ku wa mata'an kuma ta zamanto wannan wutar wani abu ne mai ɗan amfani lil muqwina ga matafiya wato wanda yake halin tafiya za ka ga yana neman wuta ko dan ya ji dumi idan sanyi ya zo ko ko kuma a'a guzurinsa ya ƙare yana ɗan abinci ba halin gasawa ko girkawa ko dafawa haka zai samu wannan wuta a cikin jeji ya tada ita kuma sannan ya sarrafa ta ya yi abin da yake bukata don cetar da rayuwarsa daga yunwa ko kuma wani abu makamancin wannan sai Allah ya ce fasabbih bi sunna rabbikal azim tun da haka ne ba wanda ya isa samar da wannan sai musu Allah don haka to kai tasbihi ga ubangijinka da sunan ubangijinka wanda yake mai girma an gane kamar yadda jiya muka fara bayani cewa da Allah maɗaukakin sarki yace a fara'aitun ma ta a ku bani labari dangane da abin da kuke nomawa abin da kuke nomawa a antum tazra'unahu am nahnu zari'un shin ku kuke tsirar da shi in kun shuka ko mu ne muke tsirar da shi jiya mun yi bayani dangane da hikimar Allah wajen yadda Allah maɗaukakin sarki ke samar da tsiro kai ka je ka shuka shi kuma ya tsirar da shi ina fata an fahimta kai ka je ka shuka shi kuma ya tsirar da shi sannan kuma ka samu ninkin baninkin baninkin abin da kame ka ainihin wato shuka wannan hikima ce ta Allah da falala da daraja ta Allah na farko kai dai aikin ka shukawa ne amma tsirar da abun ba naka ne? girmar da shi ba aikin ka ne? samar da shi da yawa sama da abin da ka shuka ba naka ne? tsare shi daga ƙwari da tsuntsaye kar su cinye duka wannan aikin Allah ne da Allah ya ga dama yasa za ku ga a wasu shekaru an yi irin wasu bala'o'i wanda har yanzu Allah yakan ɗan yi wa mutane don ya nuna musu cewa shi kaɗai ne yake iya samar da kwanciyar hankali ga ɗan adam sai kaga gona ta yi yabanya gero ya yi kyau amma wallahi sai kaga a shekarun baya sai kaga fari daga nan sun nausu tsuntsurin don fari yadda ka san hayaki haka za ka gansu wallahi in suka zo suka bi ta kan gona suka yi minti biyar suka wuce ko kwaɗe ba za ka gani a jikin zanganiyar ba sun cinye amfanin sun cinye geran kurmus gaba ɗaya sun barko da totuwa kawai sun yi gaba duk gonar da suka jira duk gonar da suka jira in suka yi minti biyar ko minti goma suka yi gaba to gona ta gama yawo to duk Allah yana so ya nuna mana cewa duk waɗannan abubuwan fa da Allah ke samarwa ganin damarsa ne in ya ga dama Allah ba za mu same shi ba ko kuma Allah ya turo wasu tsutsotsi mana kaga tsutsa ta fi sandan gero ko ta fi sandan masara ta je ta samu kan masara ko kan geron ko kan dawar ta cinye ta kurmus ta sanar tsutsotsi iri iri wani lokaci ma idan Allah ya ga damar jarraba bayansa sai amfanin ya nuna an girbe shi an yanke shi an tare shi a cikin bambi sai Allah ya tura wata gara duk sai ta cinye geron kuna zuwa bayan wata biyu wata ɗaya wata kwana ashirin da girbewa da rufewa ruwa ya tsagaita kuna kun tafi da igiyoyi za ku ɗaura gami sau sai ku je ku ɗauro totuwa wallahi tallahi mana duk wannan yana daga cikin a antum tazra'unahu am nahnu zari'una ku ne kuke fitar da abun har ya kai matakin ya nuna ku amfana da shi Allah ya ce ko kuma muni to kaji Mm. Mm-hmm. Mm. نعم نعم hmm. hmm. ya isa haka alramma Allah ce fal yanzu lil insanu ila Ɗan dan adam yayi nazari ya kalli abincin shi mana ka kalli gero ka kalli dawa ka kalli masara ka kalli duk wani tsiro da Allah yake yi a wannan doron ƙasa Allah ya ce anna sababnal ma'a mu ne muka kuzo ruwa sabban asalin kuzowa zubo ruwa asalin zubowa kwararo ruwa asalin kwararowa thumma shaqaqanal arda shaqqa sannan sai muka da ƙasa tsatsagawa muka kyakketa ta kyakketawa fa ambatina fiha habba sai muka tsirar da ƙwaya a cikin wannan ƙasar ambatina fiha habba Allah ya ce wa inaban da kuma inabi wa ƙazuba da kuma ciyayi da karmani abincin dabbobi na fata an fahimta wa inaban wa ƙazuba wa zaitunan muka samar da zaitun an gane ko wanda Allah ya ce tambutu duhuni wa sidqin lil akilin ko min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatan wala garbiyya an gane wa zaitunan Allah ya ce da bishiyar zaitun wa nahlan da kuma bishiyar dadinai wa hada'iqa Allah ya ce da lambuna an gane lambuna gurin dasa gwaiba ayaba mangwaro da dai sauransu wa hada'iqa gulba da kuma gulaban ruwa bahaushe ma yake gulbi ko ma'ana gurin da ruwa ke taruwa larabci ne sai ɗauko sai mai da shi hausa da annal hausa kanu yi arabiyyati sunan arabiyyaki ila hausa an gane magana da kyau ko sai eh, hauwai suna ha ila hausa wato sai su ɗauki abu sai su birkita shi sai koma hausa ka ɗauka su ne nan kwa larabci ne kuma ba wai iya larabci suke wa haka ba har turanci suna mara haka har fulatanci suna masa haka duk wani yare da ka sani a ƙasan nan ko wanda ake ji da shi to hausa suna mayar da shi kasan yaran nan yarukan nan akwai kamanteceniya a su akwai guraren da suke haduwa akwai guraren da suke rabuwa na fata an fahimta yanzu in ka ɗauki albasa albasa da bahaushe yake so an ka tambayi mutum me sunan albasa da hausa me yake ce ma to ai albasa ba ba hausa bane ko ba haka ba aka ramaka Allah albasa ba hausa bane larabci ne albasulu ne ina fata an fahimta to sai ku nemo ta da hausa sai ku nemo ta albashe bashe ku <laughs> eh yawwa su almajiri kaga almuhajir ne ya kamar da shi almajiri su alkaki in ka ce wa mutum me sunan alkaki da hausa sai ce ma alkaki amma asali larabci ne alka'ak sai mai da shi alkaci eh? Eh? yauwa saboda ba a san wahala <laughs> ka gane ku yauwa to banda hausa kuma da take haduwa da larabci sai ka ga hatta indiyanci yana shiga fulatanci fulatanci yana shiga ne indiyanci yanzu bacci ba shine yara da fulatanci ba bacci to da indiyanci kuma bacce an gane magana da kyau bacce <laughs> akwai kamance ne a kowawu yanzu shammam ba shi ne raba ba da fulatanci shammam to da indiyanci kuma shabnam shabnam na fata an fahimci magana to za ku yi layi za ku biya kudin koya muku yare <laughs> ka gani shammam da fulatanci shafnam kuma da me da indiyanci kaga suna kama na fata an fahimci magana to haka za ka yi ta samu yaruka suna kama da junansu da dai shauransu Allah maɗaukacin sarki ya hirar da mu to don haka dai Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin waɗancan ayoyi cewa a ainihin wato mu ne wanda muka wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa gulba ma'ana da lambuna da kuma gudade na ruwa ina fata an fahimta sai Allah ya ce wa faqi hatan da kayan marmari wa abba ko da kuma abba menene abba eh ban ji ba ban ba <laughs> ciyawa akaramaka Allah wa faki hatan wa abba me abba sai kun faɗa <laughs> ban karɓi garin ba ba na so <laughs> eh, to shi ne wa faki hatan wa abba sai ce me mata allakum wali an'amikum jin daɗinku da ku da dabbobinku wato duk waɗannan abubuwan da Allah ya tattala su ya tara su ku da suwaye da dabbobinku ku ku ci ƴaƴan ku furzar da totuwar dabbobinku kuma su ku ku jirba geran ku yanke ku tashi dusan da kuma menene ƙaiƙayin shanunku su su kuma su yi ƙiba su ma ku yanka kuma ku sake cinyewa ko ba haka bane shine mata'an lakum wa li'an'amikum jin dadin ku ku da dabbobinku ina fata an fahimci magana saboda haka duk totuwar abubuwa da karmamin abubuwa na gona da Allah maɗaukacin sarki ya hore idan kai kai amfani da 'ya'yan da ainihin wato tsiran to su kuma karma min da sosuwar da dusan da ƙaiƙayin sai a tattara kuma sai a bawa dabbobi su kuma su ci kiba su maiko sai mu sake yankawa kuma da bismillah sai mu sake danna su a tukunya an gane magana da ke ko shine mata allakum wali an'anikum jin daɗin ku da ku da dabbobin ku to Allah ya shiryar da mu shine yake cewa bal nahnu mahrumuna lalle mu ababan haramtawa ne ma'ana an haramta mana amna zari, una kai ko to shi ne ne yace a fara'aytum ma taharusuna wa huwa shaqqul ardi wa isaratuha wal badru fiha a antum tazra'unahu ay tumbitunahu fil ardi shin ku kuke tsirar da shi daga cikin kasa amna zari, una ay bal nahnu alladhina nuqirruhu qararahu wa numbituhu fil ardi mu ne muke fitar tabbatar da shi a cikin ƙasa ba abin da zai same shi a sannan ko mu tsirar da shi kun san akwai lokacin da aka yi wata masifa shuka za ku je ku yi kafin ta tsoro sai Allah ya sako da tsuntsaye sai su tona shukar su cinye ta wallahi tallahi kun je kun gama shuka kuna jira kwana biyu uku su fito sai ku je ku samu duka hankaki ne da kurciyoyi ne da hasbiyoyi duk sun bi ramin shukar ɗaya bayan ɗaya sun tone sun cinye tsabar sun tashi sun bar ku da rami yasa in Allah ya ga damar kashe mutane fa wallahi minti biyar ya yi yawa kowa zai mutu kawai toshe wasu kofofi zai yi na yadda kake rayuwa in ya toshe magana ka ta kare wallahi abubuwan da kake samu sai Allah ya danna kofar da kake samu sai ya ga za ka yi na fata an fahimta ba wani ya taba karanta aya da take magana akan a ruwa da Allah maɗaukacin sarki ke cewa inda ya ga dama da sai ya sanya hima abin nan gauran Kul Allah ya ce ne musu in asbahatum in A ara'aytum in asbaha ma'ukum zauran gaya musu cewa inda za ku wayi gare ruwanku ya zama kafaffe ya kafe ka je rijiya babu ka je kogi ya kafe ka je abin nan babu ka je tuka tuka ka tuka ba zai zo ba in asbaha ma'ukum zauran sai Allah ya ce fa a cikin bima in ma'in waye zai zo muku da ruwa wanda yake mai na marmaro mai zuwa mai bubbuga mai bulbula wa zai zo muku da shi wani kawai sai ce ba yi mu saka mu girbi da abin nan mu tono shi ba ba tonowa ake a ƙasa ba yana rufe bakinsa sai ruwan idanunsa ya kare gaba daya kaga sai sa gatari sai tono ruwan idanunsa ko ba haka bane tunda mujirbi ake shi abin da ya dauka shine tonowa da ake yi ne yake samar da ruwa ba Allah ne yake samar da shi ba ya manta kan cewa nan guda guri ne nan an tona rijiya a samu ruwa can kuma sai a tona a rasa kuma fa duk guri ɗaya ne haka da ko ba haka ba yanzu a garin nan a Gombe akwai inda an tona bohol ana samu ruwa akwai inda an tona ba za a ne ba ba za a samu ba mutanen da jahilci ya kai musu makura sai su ce waya ai Gombe a kwari take abin da yasa ake samu ruwa ta nan saboda nan kwari ne abin da yasa ba a samu ta tumbure saboda menene wai gurin tudu ne amma da Allah tambaye ku shin dutsi yana fitar da ruwa ko ba fitar da ruwa da Allah da dutsi da kumfure wane ne ya fi tauri da tudu eh dutsi to ya aka Allah ya samar da ruwa akan dutsi bai samar da shi a kumfure ba jama'a kun fahimci magana da kyau in Allah ya ga dama Allah ya ma albarka ala ramma نعم don haka muhallin shahidinmu wa inna min hala ma ya shakaku fa ya min hulma daga cikin duwatsu akwai wanda yake tsagewa sai ruwa ya fito to in dai har Allah zai fitar da ruwa a saman dutse inda ba inda ya kai shi tudu to kaga min ba da aula Allah ya fitar da ruwa a tumfure haka ne ko ba haka ba to Allah kawai bai ba wa mutane yankin tumfure ruwa bane in ya ga dama yau aka sauna bohol din wallahi za a samu ruwan jama'a kun yanci magana da kyau to mu dinga yarda don wannan su ne ka'idojin tauhidin wato mu dinga yarda Allah ya fi karfin komai kuma duk abin da kake ganin sa mai wahala ne to a gurin Allah mai sauki ne ba laifi bane ilimin dan adam ya gano masa binciken sa ya gano masa abu kaza yana faruwa da kasa kaza amma ya dinga bi yana jinginawa waye Allah yasa wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma ka ruwan sama sai fito yake gaya wa sahabbai yake cewa Allah maɗaukacin sarki ya ce wani yau ya waye gari yana mumini da ni wani kuma yau yana ya waye gari yana kafiri da ni asbaha mu'minun bi wa kafirun bi ko min ibadi mu'minun bi wa kafirun an waye gari yau daga cikin muminai a cikin daga cikin bayina akwai wanda sun yi imani da ni da kuma wanda suka kafirci sai manzo Allah ya ce Allah ya ce fa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza duk mutumin da ya yace yau an mana ruwa saboda nau'in tauraruwa kaza da tauraruwa kaza to wannan ya zama kafirun bi mu'minun bil kawakib ya kafirce min yayi imani da menene da taurari wa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi wanda kuma ya ce an mana ruwan sama ina fata ana fahimta da falalar Allah da rahamarsa fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib to kaga wannan yayi imani da ni ya kafirce wa menene kuma taurari saboda haka ba ba laifi bane ilimin dan adam ya gane cewa yau wai zannan akwai yuwar a samu ruwa yau wai zannan ba za a samu ruwa ba amma ya jinjina abin zuwa ga waye zuwa ga Allah jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko in ba haka ba da sai bokon ka ta kai ka wutar jahannama ta kafarce da kai daga ubangiji subhanahu wata'ala dole a jingina abin da Allah ilimi ba laifi bane bincike ba laifi bane amma ya to duk binciken mai bincike to kada ya manta da arhamur rahimina jama'a ana fahimtar magana da ko to wannan shine saboda haka a ubangiji subhanahu wata'ala ya ce launa sha'u da ja'alnahu hutaman da mun ga dama da sai mu mai da hikar mami ai nahnu ambatnahu bi lutfina wa rahmatina wa abqaynahu lakum rahmatan biku mu ne muka tsirar da hi da tausayinmu da mu kuma muka wanzar muku da hi saboda tausayin ku walau na sha'u na ja'allahu tsamin ai aibasnahu qabla istiwa'ihi wastihsadihi ko da mun ga dama da sai mu busar da shi kafin ya daidaitu ya nuna kuma kafin lokacin girbin sa yayi fazaltum tafakkahuna ai fasara zalika biqawlihi inna lamugramuna bal nahnu mahrumun ay law ja'alnahu hutaman lazaltum tafakkahuna fil maqalati an gane da kun wayi gari kuna mamaki cikin maganganunku an gane ko tatanawwa'una kalamakum na taratan inna lamugramuna sai maganganunku su dinga cancanzawa wani lokaci ku ce lalle mu nan, a lamugramuna ai bi ma'ana mun samu mummunar asara an gane magana da kyau ko wakila inna lamula unzina wa qala qatadatu mu'azzabuna an azabtar da mu ta hanyar hana mu amfanuwa da wannan wa qala mujahid malam mujahid yace inna lamugramuna ay mulquna li sharri an jefa mu cikin menene cikin sharri da bala'i bal nahnu muharifuna Kala hu qatada ay la yanbutu lana malun wala yantabi wala yantazzu lana rihun wato haka ne ribuhun wato babu ainihin wato ba mu samu wata dukiyar mu ta tsiro ba sannan ko ba mu samu wata riba a shukar nan da noman nan da muka yi ba wa mujahid malam mujahid yace bal nahnu mahrumuna ai mahaduduna an iyakance mu daga abinda za mu samu an tare mu ya'ani la hazzalana ba mu da ainihin wato rabu fazaltum tafakkahuna ay tu'jibuna wato za ku wayi gari kuna mamakin yadda Allah ya busar da sun fazaltum tafakkahuna ai tafja'una ko wa tahzanuna ala ma fatakum min min zar'ikum wato za ku dinga mamaki kuna ainihin wato a bakin ciki da damuwa akan abin da ya wuce muku na gonarku da kuma shukarku wa haza yarji'u ila al-awwali wa huwa at-ta'ajjub min as-sabab alladhi min ajlihi usibu fi malihim wannan duk zai koma zuwa ga fassarar farko shine za ku wayi gari kuna mamaki ya sama ibnu jarir ya zaɓi wannan ainihin wato fassara cewa fazaltum tafakkahuna ai fazaltum tata'ajjabuna za ku dinga mamakin ya aka yi wannan al'amari ya same ku wa hadha ikhtiyaru ibnu jarir ko fazaltum tafakkahuna ai talawamuna za ku wayi gari kuna zargin kawunan ku fazaltum tafakkahuna ai tandamuna za ku wayi gari kuna nadama wa ma'anahu imma alama anfaqtum aw alama aslabtum min az-zunubi wato za ku yi nadama ko dai akan abin da kuka shuka ya fito bai yi amfani ba ko kuma akai akan abin da kuka aikata na zunubi domin daga cikin abin da ke haifar da matsalolin gona ko matsalolin kiwo ko matsalolin tattalin arziki ko matsalolin rashin tsaro ko matsalolin rashin walwalar mutane daga ciki akwai zunubai an gane magana da kyau ko a yi shuka ba ta yi albarka ba daga ciki abin da ke jawo haka hire menene yawan zunubai daga cikin abin da ke sa a ta karkashe mutane a samu matsalar rashin tsaro yawan zunubai da yawan saɓan Allah da shi sa anan sai wasu malamai suka fassara cewa wato za ku wayi gari kuna mamaki kuna nadamar abin da kuka aikata na noma ko kuma nadamar abin da kuka aikata na zunubi qala al-kisai Malam kisai yace tafakkaha min al-abdadi taqulu arabu tafakkahatu larabawa sukan ce tafakkahatu bi ma'ana tana'amtu na samu ni'ima na samu abin da nake so wa tafakkahatu bi ma'ana hazintu kuma yakan zo da ma'anar hazintu nayi bakin ciki da abin da ya same ni ina fata an fahimta kaga kenan an dauke shi anan zai zama bi ma'ana hazintu kenan ko amma kaga a can da Allah madaukakin sarki ya zo yana magana akan yan wuta dangane da cewa a lahira Allah maɗaukacin sarki zai tambaye su ma'ana sun shiga cikin bala'i daga cikin abin da suka wayi gari suna yi a nan duniya suna cikin wato fakihina suna cikin masu ne masu farin ciki da jin daɗin abin da suke yi a ne a nan duniya to kaga anan fakihina a nan gurin ya zo bi ma'ana ta abin nan san amuna kenan kuna cikin ni'ima kuna cikin jin daɗi amma a nan da ya zo ya zo da ma'ana hazintum wato kun yi bakin cikin abin da ya same ku wato kalmar tafakkaha ko tafakkahatu yana zuwa da ma'ana biyu wani lokaci ya zo da ma'anar jin daɗi da kuma jin ni'imar da Allah ya ma wani lokaci kuma ya zo da ma'anar bakin ciki da damuwar abin da ya same ka ina fata an gane to wannan shine abin da malamai suka faɗa Allah ya ce a fara'aitumul bulma allazi tashrabuna shin ku bani labari mana dangane da ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min al-muzni shin ku ne kuke saukar da shi daga almuzin aka ce almuzin ana nufin al sahab wato girgizan da yake makare da ruwa wanda yake dab da kuzar da ruwa to shi ne ku kuke saukar da shi daga nan ko kuma mu ne muke saukar da shi qala ibnu abbas wa mujahid wa ghayr wahid am nahnu almunziluna ko dai mu ne muke saukar da shi yaqulu bal nahnu almunziluna bi ma'ana am na hannun munziluna din nan aibi ma'ana bal na hannun munziluna wato mu ne muke saukar da shi ba ku ba launa sha'u da Allahu udajan ai zu'aqan murran la yasluhu li shurbi wala zar'in mun ga dama sai mai da ruwan zartsi ruwa mai ɗaci ruwa mai gishiri ruwan da ba shi da daɗi a baki kuma ba zai yi kyau wajen shuka ba domin daga cikin ruwa idan Allah ya ga dama sai mai da ruwan bala'i tsunami ma ba ruwan bala'i ba ne ina ruwa aka maka amma kuma ya zama to mutane matsala ya danna amfanin gona wata gonar za ka je ka same ta ziyya shi ya biya binne jeron da dawar da waken gaba daya amma ka ga mamakon ruwa ne ko ba haka bane ko kuma ruwar Allah ya sauke shi da wani sinadari a cikinsa da yake kashe amfanin gona don haka sai ya ta kashe gahi ruwa ne amma yana ɗauke da wasu sinadarai da ke ƙona amfanin gona Allah ya ce mun ga dama sai mu mai da hiruwan ruwan haka ya zama ba shi da wani amfani ga a shan kuma ba shi ga amfani ga gonakinku. ku ne Allah yake cewa falawla tashkuruna ay fa halla tashkuruna ni'matallahi alaikum me yasa ba ku gode wa ni'imar da Allah yayi akan ku fi inzalihi al-matara alaikum azban zulala ta yadda Allah ya dinga saukar muku da ruwa mai zaki kuma mai kwaranya a ƙasa an gane a wani guri cikin suratul nahl yace lakum lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimuna ko sannan tambutu ko yumbitu lakum bihi zar'a hmm. yumbitu lakum bihi zar'a Allah ya ce wannan ruwa yana tsirar muku da shuka da shi idan ya soke muku wazaituna yana tsirar muku da bishiyar zaitun, wa nuhla yana ainihin wato kowanne khayil yana ainihin wato tsirar muku da dangin 'ya'yan dabino, wal al'anaba sannan kuma yana tsire muku ko yana tsirar muku da dangin 'ya'yan inabi Wa min kulli samarati da kuma dukkanin dangin 'ya'yan itatuwa, Allah te ina fi zalika la'ayatan liƙaunin ya tafakkaru. Lallai a cikin haka akwai ayoyi amma ga wanda suke tunani kuma suke mai da hankali zuwa ga al'amarin Allah. an gane magana da kyau ko ubangiji madaukakin sarki ya sake cewa a fara'aitumun naran lafi turuna ku ban labari mana dangane da wutar da kuke kunnawa ai taqdahuna min az-zunadi wa tastakhrijunaha min asliha kuna fitar da ita daga asalinta da tushenta wanda ba tare da wutar gata ba amma ku yi amfani da wani abu sai ku samar da ainihin wato wuta din a antum ansha'atum shajarataha am nahnul mun shi'una Allah ya ce shin mu ne muka samar ko muka halitta wannan bishiya da kuke samar da wuta da ita ko kuma ainihin wato ku ne kuka samar ko kuma mu ne ai bal nahnu allazina ja'alnaha mawda'atan fi mawdi'iha walil arabi shajaratani ihdahuma al-maraku wal ukhra al-afaru ko larabawa suna da wasu bishiyoyi guda biyu ɗaya ana kiranta almara ɗaya kuma ana kiranta al'afar idza ukhidha min gusnani idan aka ɗauki rassa ko karye guda biyu aka karyi kowace daga ciki aka barani wanda suke kwarra an gane fa hukka ahaduhuma bil akhar sai aka gurza ɗaya akan ɗaya tanasara min bainihima shararun shararun nari to sai ga. tartsatsun wuta ya fita daga ciki wato bishiyoyi ne guda biyu daga cikinsu larabawa suke iya samarwa da kansu wuta wanda kamar yadda muka faɗa ɗazu abin ya fi ƙarfin wannan ya kai hatta duwatsu ana iya samar da wuta daga dutse ka ɗauki dutse falalan dutse wanda yake asalin dutse ka samu ɗan uwansa ka haɗa su in ka gurza sai ga ya fitar da wuta da wasu hanyoyi da yawa waɗanda a yau an kai mataki a zamanance ana fitar da wuta ta wannan hanyoyin wutan nan kuma ugura ba Allah yana magana akan ordinary wuta fa da muke magana bane ita kadai hatta wutan nefa tana daga cikin wannan ma'anar fa Ina fata an fahimta domin ita ma Allah ne ya samar da ita kuma da wani sinadari ake amfani da shi a samar da ita yau an wayi gari ta hanyar hasken rana ana samar da wutan nefa ta hanyar ka inji dam ko dam na ruwa inda ruwa ke taruwa ana sa inji ya juya shi kuma ya fitar da menene da wuta an gane ta hanyar duwatsu da karmami da makamashi ana samar da wuta ga sunan ilimin muka bila adadin wanda ya binciki ya nuna ana samar da ire-iren waɗannan abubuwa to Allah ya ce shin ku ne kuka samar da sinadaran da ake amfani da su wajen samar da waɗannan ko kuma muni Allah kai ne kaɗai ka samar da wannan ba wanda ya isa samar da wannan in ba kai ba jama'a an fahimci magana da kyau ko duk abin da ɗan adam zai yi ilimi ne kawai ya samu daga gurin Allah wanda zai yi amfani da shi wajen samar da abin da ake bukata a samar da shi ai zai mun gaya muku cewa akwai mutumin da ya samar da wutan nefar kansa shi kaɗai a cikin gidan shi shi kaɗai a cikin gida ya haɗa wancan ya haɗa wancan ya jona wancan ya hura wancan ya lankwasa wancan ya karya wancan ya saka gulob-gulob da wayoyi kawai sai ga wuta ta zo shi kadai bai dona da nefa ba bai dona da ko'ina ba ya yi maganin 'yan nefa <laughs> an gane magana da ko wallahi mana kawai sai ga wuta ba wuta zo ta ya kunna ya sha esu ya sha fanka ya sha komai an gane amma da ke kasar mu ita ne kasar mu da ya kamata irin wannan a je a zauna a ga ta ina za a ba shi kulawa ya yi ya amfanar da al'ummar ƙasa ya amfanar da kanki amma in ka ga inda yake rayuwa bbc ta je ta hira da shi ku bibiyi shafukan bbc za ku ga abu hirar da bbc take yi da sanannu da ƙwararru da masu ilimi ka je ka bi shafukan za ka ga wannan hirar da wannan mutum shi da kansa ya janaretin wutan nefa shi a gidanki to a kasar mu da ya kamata a bawa irin waɗannan mutanen kulawa ga matasa nan masu basira masu ilimi amma ina saboda tsabar ka gane kasar nan ba ta da alkibla jama'a yanzu ku duba a yajin aiki na asu yajin aiki na suwa na asu kwata-kwata abin da waɗannan mutane suke nema a bar wannan yajin aiki gaba ɗaya bai wuce biliyan 250 zuwa biliyan 300 ba an gane magana da ko wanda an gama wannan yajin aikin yaran su koma su ci gaba da karatu amma saboda tsabar kasar bata damu da harkar ilimi ba sai dai a baki ana yin magana za ka sun fara cewa to mu da gaskiyan abin da muka zo za mu gyara muna so mu gyara harkar ilimi ƙaryar banza ƙaryar wofi ƙarya ne wallahi tallahi in har da gaske kuke yi yanzu harkar ilimi tana cikin halin kakanika yi tana nema ta lalace ta wargaje ta koma zero digiri idan da gaske kuke yi sai ku zo ku kula da ita ku gyara ta waɗannan ƙungiyar asu ɗin suna daga cikin jajirtattu a ƙasar nan wanda sun tsaya tsayin daka wajen gyara harkar makarantun nan daidai gwargwadon iyawa suna ƙoƙarin ƙwato wa lakcarori haƙƙinsu da kuma makarantun su kansu haƙƙinsu gwamnatocin da suka gabata sun taimaka wannan ƙungiya wajen ƙwato wannan al'amari amma wannan gwamnatin da ta zo ya dace a ce ta samu zama da shugaban ƙasa face to face a zauna da shi su faɗa masa matsalolinsu ko kun san goodluck jonathan sanda ya zauna da ƙungiyar asu awa takwas suna tattaunawa awa takwas ya ba su su da shi ba wai wakilai ba amma fa'ar ne ne ko ba haka bane amma san da ya ba kungiyar asu awa takwas da su da jami'an su suna tattaunawa da ana neman wasu da yadda za a gyara al'amura amma minti talatin wannan gwamnatin ta kita ba su a zauna da su sai dai a turo wasu wakilai waɗanda a cikinsu akwai mugaye waɗanda ba su suke harkar da jaru ba a gani yaran mu gashi nan suna zaune a gida mun ka taɓa mutum wai wai talakawa ke wa aiki a gidan uwarwa kake wa ai talakawan aiki suwaye ne talakawan ne ko ba haka bane jama'a suwaye talakawan ba su ne ɗaliban da suke zuwa suna karatu ba ya kamata a ce wannan harkar ko menene a ajiye a zo a gyara harkar nan akwai harka kwaya ɗaya wanda a banza an kashe ya fi biliyan ya fi biliyan ɗari biyar an kashe a kanta a banza yanzu kwanan nan haka aka ɗebi wasu kuɗaɗe manyan kuɗaɗe aka ba wa gwamnonin ƙasar nan harkar nan ya kamata a ce a ɗebi wannan kuɗaɗen a gyara ta amma an ɗiba an ba su kuma da yawancin su ɓarayi ne cinye kuɗin za su ba abin da za su yi da kuɗin ko ba haka ba yawancin su ɓarayi ne ana ba su kuɗin cinyewa za su to irin wannan ya kamata ka shafa wa idan ka toka ka ce yaran nan duk ku koma makaranta Allah ya muku albarka me damuwar malaman ku kaza ne duk a biya angela merkel ba ita ne shugabar kasar germany ba yanzu a germany babu mutumin da ya fi kowa salari mai kyau irin malamin jami'a angela merkel ta ƙara ta ƙara ƙara musu ta ƙara ta ƙara ƙara musu aka ce ke me yasa mata ne fa kuma kafira aka ce me yasa ta ce bata ga dalilin da zai sa ta fifita wani mutum a cikin ƙasar ta sama da malami mai karantarwa ba suka ce ta ce domin duk wani dan adam da ya zama wani abu a ƙasar nan malamai ne suka mai da ke haka ko ba haka bane jama'a akwai wani wanda yake tinkaho da shi wani ne da ilimi da bincike wanda ba malaman ƙasar ne suka haifar suka kyankyashe shi ya zama haka ba to don me yasa ake watsar da sha'aninsu kowace sakta ana lallaka ta idan ta nemi za ta yi gore a bata kuɗi ta ci gaba amma banda saktar ilimi kuma ku ce wai kuna son ilimi ya gyaru ku ce kuna son ilimi ya gyaru ta ina ilimin zai gyaru da hakan yadda ake tafiya zai na faɗa muku ina kuma ƙara nanatawa cewa gwamnatocin da duk suka gabata idan asu ta nemi za ta shiga yajin aiki ƙoƙari suke sarrahe ta in kuma har ta shiga to za su ci gaba da biyan su suna yajin aiki amma gwamnatin ƙasar nan ne kaɗai wannan karon ta zo ta ce no pay no work saboda gwamnatin talakawa ce sun ce in dai ba za a yi aiki ba ba za su biya ba saboda gwamnatin talakawa ce tsakani da Allah jama'a to muna kira ga shugaban kasa da ji tsoron Allah da gwamnatinsa generally da su ji tsoron Allah su waiwaitu wannan harkar ta ilimi a ajiye duk abin da ake kashe kuɗi a banza a kan shi a dawo a ba wannan harka muhimmanci a rarraki bayin Allah nan a biya musu bukatunsu su koma kan bakin aikinsu su gaba da aikinsu amma gaskiyar magana wannan tsarin da ake tafiya a kai na rashin kula da wannan harkar wallahi tallahi ba karamar masifa ba ce ƙasashen da suka ci gaba ba sa yi wa ilimi wasa ba sa wa ilimi wasa suna fifita harkar ilimi akan komai yanzu nan idan ka je ka jami'ar Nijar nan ko su malamanmu da suka tafi karatu can idan ka ga yadda ɗalibi ake mutunta shi da malami abin zai baka mamaki muna magana da wani abokinmu yana malaysia yana karatu ya malami lattara wanda aka ba shi kula da ɗalibai kamar mutum goma ko mutum ashirin ya suna koyar da ku kuma suna biyan ku ya ce kowane ɗalibi akwai ɗalibin da ana koyar da yana ɗaukar kuɗin najeriya naira dubu ɗari da hamsin wannan fa ba malami ba ɗalibi yana karatu kuma ana biyan shi kuma wannan biyan an saka shi a karkashin malamin shi ne kula da karatun shi shi yake sa. ka gaya min malamin da zai ɗauki ɗalibai guda ashirin yana kula da su kowanne ɗaya yana ba shi naira dubu ɗari da hamsin a wata shi kuma wannan irin wadata shi aka yi ko ba haka ne? amma yanzu ramadan na Allah jama'a ramadan na Allah har yanzu bayan Allah nan ba a biya su ba ramadan na Allah yara ga sunan duka a gida sun dawo kuma ba wanda ya san ranar da za a waiwaita harkar ga wani tsari da suka fito da shi wanda tsari ne na zalunci su da kansu sun tabbatar tsarin biyan kuɗi a wannan tsarin ba daidai ba ne kuma yana da matsala kuma an ƙi a cire wannan tsarin a gyara shi to abubuwa ne ga sunan bila adadin a ƙasar ta zama abin da ta zama sai dai addu'a sai kuma faɗakarwa da nusarwa da nasiha amma dai mu abin da muke faɗa shi ne ko za ka faɗi kai burburwa ka shure ka mutu ba za mu daina faɗa ba wallahi tallahi ka faɗi ƙasa kai ta birgima kana wayo oh, Allah na rantsi da Allah sai dai ka mutu amma wallahi ba za mu daina faɗa ba ya kamata a zo a duba al'umma a gyara musu al'amuran su, ba daidai ba ne manya-manyan abubuwan da aka yi wa mutane alkawari a ƙasar nan har yanzu an kasa suka komai da gaske ka duba dai harkar wutar nefa yadda ta zama lama mahallal hamil da yara. ta lalace tana kara lalacewa sai kuma ƙara wa mutane kuɗi ake yi ba wutar kuma sai kara nafta kuɗi ake yi a zo a karɓa abin nan a gyara shi a yi abin da ya kamata amma an yi sai surutun banza a gidajen rediyo da surutun banza a kafafen yada bayanai sai gumaguman arna idan suka yi laifi ko su ta yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai ka sai ka musu to shi dai Allah dai ya isa ya kwato wa kowa haƙƙinsa ko to tunda ya isa to Allah ai ya isa Allah zai kwato mana haƙƙinmu insha Allah dama haka manza Allah ya ce ku ba da haƙƙin da yake wuyanku wa tas'aluna Allah allazi lakum ko ku roki Allah haƙƙinku kuma Allah ya kwata muku to Allah mun kawo kuka Allah ya kwata mana haƙƙinmu da kai ka isa to Allah ya isa Allah ya isa ko bai isa ba yawa to zai kwato mana haƙƙinmu insha Allah to shine nahnu ja'alnaha Allah ya ce mu ne muka sanya ta tazkiratan wato ainihin wato fadakarwa da wa'azantarwa wa mata'an da kuma wato mai amfanarwa lil muqiyina ga suwaye wato matafiya na fata an fahimta mu ne muka sanya ta wato tunatarwa da wa'azantarwa da kuma mai amfani lil muqiyina ga ainihin wato matafiya an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu huraira Allah ya hada mu da shi aljanna yace naru bani adama manzo Allah yace wa abu huraira lalle wutar yan adam allati yuqiduna wanda suke kunnawa da ita juz'an min 70 juz'an min nari jahannama ɗaya ne daga cikin kaso saba'in na wutar jahannama faqalu ya rasulullahi sai suka ce ya manzon Allah in kanat lakafiya to ai ita ma wannan guda ɗayan ta isa فقال sai annabi ya ce inna ha qad fuddilat alaiha bi in wa sittina jizu ko za a ninninka ta a gobe kiyama da tara. 69 wato wannan wuta duk bala'in zafin da kake gani kuma ba muna magana kawai kaga wutar murhun gidanku ka dauka ita ake magana ba a in kana so ka san me mecece wuta da Allah ka je ka injin asha ka inda ake narka suminci ka sai a nuna maka ina ake janaretin wuta inda ake narka karfe ka tafi inda ake kera abubuwa na karafa tafi wannan kamfani da yake lagos mai sunansa eh a jakuta ko ku auki a kogi ne ko yana kogi a jakuta ka je kaka ce kana neman alfarma a dan leka ka ga inda ake hura wuta da ake narka karafa to wannan da ka gani to ita ce ake magana za a ninka ta sau saba'in na fata an fahimta a lahira sannan aiwa wa kafiri azaba da ita yasa kira da muke cewa a gyara a gyara a gyara da mu da muke faɗa ma da kai da muke faɗawa kowa kokarin mu shine kar ya hadu da wannan wutar dukkan mu mu samu mu tsira daga wannan wutar domin idan su talakawa an ce in basu ba Allah ba ko basu su wa shugabanni da'a ba Allah zai kona su gaskiya ne to su kuma shugabanni sai aka ce in suka cinye dukiyoyin al'umma suka isi abin da ya kamata Allah zai basu Allah zai basu Allah ba zai basu ba da haka kowa ana faɗa masa ne don ya ji tsoron Allah ya ɗauki matakin gyara saboda mu da kai mu tsira gaba ɗaya a gaban Allah amma idan aka wayi gari kullum sai dai a ce talakawa sai ta biyayya babu laifi muna nan muna kan biyayya ai duk wanda ma yace ba ma biyayya wallahi ƙarya yake wallahi azzalimi ne mugu ne domin an kai mutane bango a ƙasar nan irin bangon da ba abin da bai kamata a ce an yi shi ba amma kowa yana haƙuri saboda muna da yaƙini cewa ta da hankali da bore da zanga-zanga da kaza ba addinin Allah bane ba sunnar manzan Allah ba mu mu yadda da wannan ba amma ko mu yadda mu jami za baki mai shiru ba mu zama munafukai muna ji muna gani ana abin da ba daidai ba kuma mu ja baki mai shiru wallahi tallahi wannan ba ta farkin ahlus sunna bane duk abin da zaka je ka je ka faɗa ka je ka faɗa ai an jima ba a faɗa ba ma ko ba haka ba ne to ka je kai ta faɗa cewa ai ya ce kaza ya ce kuma gobe zai ce jibi ma zai ce gata ma zai ci gaba da ce kawai dole sai an gyara ba za mu daina faɗa ba wallahi an gane magana da kyau wallahi jama'a wallahi abin takaicin da ke faruwa a kasar kai ba za ka gane wasu matsalolin ba sai kana dan fita wasu ƙasashe sai kana fita wasu kasashe in kaga yadda shugabanni suke kokarin tattalin al'ummarsu da tattalin dukiyar al'ummarsu abin zai baka mamaki ka je kaga yadda wasu suke mora daɗin gwamnati talakawa wanda ba komai ba suna mora daɗin gwamnati abin zai baka mamaki in kaga yadda ake bin haƙƙin ɗan adam a wasu ƙasashe abin zai karma da hankali in kaga abin da yake faruwa a ƙasar mu duk duniya an yi ittifaki babu kasar da za a yi abin da ake a Najeriya kuma a zauna lafiya a wannan kasar duk duniya ba wannan kasar wallahi sai mu nan Najeriya rahmatullahi alaina mm, Allah ya mana rahama an gane magana da kyau ko amma duk duniya ba inda za a yi abin da ake a kasar nan kuma a zauna lafiya a kasar babu wannan kasar ka je ka ga yadda kasashen nan suke walwala suke jin daɗi mutum yana cikin talakawa amma ba shi da tashin hankali ba shi da tashin hankali nan nan kasar algeria ka duba dai algeria dai kasa ce ta me ta afirka daga cikin kasashen afirka kuma tana daga cikin kasashen da suka fuskanci matsala sama da najeriya lokacin da wannan shugaban nasu da allah ya ɗauki rayuwar shi kwanan nan wannan shugaban nasu lokacin da ya zo ya karfi kasar kasar ta fi najeriya taɓarɓarewar tattalin arziki da taɓarɓarewar tsaro sanda ta kai matakin da kidnappers da 'yan boko haram da mugaye so ne masu faɗa a a ƙasar yana soja ya zo ya karɓi ƙasar a lokacin yana ministan abin nan ainihin wato foreign minister minista na waje na wajen ƙasar na fata an fahimta na harkokin waje ya zo ya nemi takarar shugabancin ƙasar allah maɗaukacin sarki ya bashi kuma ya kiya ɗaga wa kowa ƙafa kana saɓa doka zai ɗauki mataki akan kanka ko kai waye wallahi tallahi cikin shekaru kankani sai ga algeria ta dawo ana da daga cikin manya-manyan kasashen da ake bi da ita muna magana da wani ana ce masa malam nasir yana nan yanzu haka algeria yana aiki wani abokinmu dan zamfara ne yana cewa mutumin nan da ya tashi gidaje kawai gidaje da ya gina na talakawa don a samar wa marasa gida gidaje san da ya gina gidaje guda miliyan goma sha biyar sai dai share jeji malam a share jeji kawai sai aka yi motoci da kayan aiki sai a yi ta gini gida ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai guda miliyan goma sha biyar ya gina wa ƙasa a ƙawon mulki sannan wallahi wannan bawan Allah malam Nasir ya ce za ka yi tafiya za ka yi tafiya ta kai ta kilomita ɗari bakwai ɗari tara baka taka ramin da ya kai zurfin nan akan kwalfarsu ba sannan duk wasu manyan cututtuka da ka sani da ake fama da su a duniya in dai kai dan algeria ne free of charge za ka zai karɓi magani idan kana da ciwon koda free of charge kana da ciwon hanta free of charge kana da ciwon suga free of charge kana da ciwon zuciya free of charge an gane waɗannan cututtukan duka gwamnati ta yi tsarin da za a tallafa wa talaka kuma duk duniya babu kasar da ta kai algeria kayan marmari akwai kankanar da in aka ce ka daga ta wallahi baka ka daga ta ba algeria yace wallahi yana faɗa min yace ba dan kayan ta aiki bane malam da na duk gota a jirgi na kawo ma ita ka ganta kankana malam yace wallahi maujejiyar kankana sai ka gagara daga ta ya taba aiko min da wani dabino dabinon nan bai wuce safi ya kare ba amma san da ya wata a gurina ina ta janjaninsa. sa tun da nake ban taɓa cin dabino mai zaƙin bala'i irin wannan dabinon ba fatau yake yadda ka san zuma take sha na rantsi da Allah haka ke shan dabino yana ban labari da ke yana aiki ta Abuja ofis ɗinsa yana Abuja yace sanatocin nan da manyan nan da ke sun san shi sun saba haka kawai din zai taho daga daga Algeria su buga marwa dan Allah wani dabinon nan dan Allah a tawo min da dabinon kaji mayo sun cinye kuɗin mu kuma dabinon Algeria ma sai an kawo an gane magana da ke ku to haka in ka zo kana jin kasashen nan yadda suka ci gaba da yadda suka samu alheri da yadda shugabannin suka tsaya suka tsara musu rayuwa wato za ka yi ta takaici da bakin ciki in kana ganin abin da yake faruwa a kasar mu eh? ban san matsalar man fetur ba ban san matsalar ruwan sha ba wai ruwan sha a zo ana tunanin wai anguwa kaza ba ruwa ga nan nan mubarak manu garba abocinmu ne ya yi karatu a misira nan yace yadda ake wayarin wutan nefa haka ake wayarin din gas a gidajen kowa gas da ka sani yadda za ka ja wayar wuta ta shiga gidanka haka za ka ja wayar gas haka ne da mana amur ya yi zama a masar ya yi karatu a misira da ruwan yadda ka san kai wayarin ɗin hayi ya kai ma ruwa gida to haka za ka yi wayarin ɗin gas ya shiga gida kai girki da shi ba ruwansu da hayaki da hura wuta ya sa duk matan ku suka zazzobe suka zo bare saboda hayaki ya ya turnike su gaba ɗaya wallahi tallahi mana wallahi mana da haka mai ta addu'a jama'a Allah ya kawo mana canji mafi alheri ya kawo mana shugabanni masu tausayin mu wanda za su shafa wuyan su jini wajen su inganta wannan ƙasar tamu amma muna shan azaba wallahi mana ina fata an fahimta Allah ya shirya da mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka tuntuba harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana hada kuma inda na billahi tawfiq wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma wanda malam ƙara mai ta da malam abin da mawani ya samu ne ba a yi wata ba